ونبي شيني مختصر إغاثة اللحفان في مصايد الشيطان نبض مالمي الأستاذ الدكتور أحمد بن أثمان المزيد حفظه الله عز وجل أتللتاكم كما شيني إغاثة اللحفان في مصايد الشيطان نبض مالمي الألامة ابن قيم الجوزية الزرعي عليه رحمة الله تعالى منا تكن نشاؤكم kuma wannan zai zama jilisinmu na hamsin da tara insha Allah malaina ya fara mana bayani kan makirce-makircen shaidan ya Allah ya Allah ka sanya katangar ƙarfi tsakaninmu da wannan mugun bawa shaidan ba yi da kirki shaidan ba shi da kirki Allah ka tsare mu daga sharrinsa to mana yana mana bayani akan ayoyi ya yana kama na ayoyi da irin alwashin da shedan ya ci a gaban Allah kai idan kana jin yadda shedan ya ci alwashi a gaban Allah wallahi bai kamata kai wasa ba ku duba can fa cewa fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'i yace ya rantsai da buwayar Allah la'uwiyannahum ajma'i wallahi sai na batar da su dukansu la'uhuyannahu sai na batar da su dukansu kaga ihwa shine al-idlal ma'al ilmi bi ad-dalalati mutum ya san abu bata ne amma kuma yabi wannan abu to shine gawa ya san abin ba kyau amma sai son zuciyarsa ya sa shi yi to riwaya ke to shi dan yayi alƙawarin igwa'una Allah ka tsare la uguyannahu sannan a wani wajen cewa idlal yace zai ko tadlil wala udillannahu haka yace kaga at-tadlil shi kuma shine ne batarwa ala jahal a ɓatar da mutum saboda bai sani ba to duka waɗannan damammacin guda biyu masu ƙarfi wallahi Allah ya jarrabe mu ya ba shi ɗansu wani mai ilimin idan ka gai wani abu sai ka ce ba mai ilimi ba kuma mai ilimin ne mai ilimin ne tabbas ya sani amma sai ya san zuciya wani kuma shaidan abin da ya masa shine ya hana shi zama karatu ya hana shi koya duk abin da ke da alaka da karatu baya su kuma wani abin ta kai za ka samu wani zubin mai irin wannan sai ka same shi kuma yana son ibada da da wayo zai bauta wa Allah da dabara haba mala fasaha ba ta wajen mutum bin ilimi ya dan gani ba a bauta Allah da fasaha da dabara sai an koya to duk shi dan yana da waɗannan damammakin Allah ya tsare mu shine ma ne yace wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace in yad'una min dunihi illa ilasa وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا Allah ya ce in una min dunihi ai ba wani abin da suke bautawa wa min dunihi koma bayan Allah illa inasa face mata malaman tafsiri suna da maganganu da yawa game da wannan tun daga sahabbai wasu suka ce nan abin da ake nufi da inasan shine ausana gumaka gumaka Eh. su ne inasan ai ausanan mawaddata bainikun fil hayatin duniya kaga ausan in an ce al-ausan jam'u wasan alwasan kullu ma yu'badu min dunillah ba sai gunki sassaƙaƙe ba duk abin da aka bautawa ba Allah ba duk abin da aka bautawa ba Allah ba to ya zama wasan to shine inasan din kamar Allah ta'ala yana ce mana duk abin da ake bauta ba Allah ba to hukuncin mata yake da shi wasu daga cikin magabata suka ce wusanan din amma abin nan inatan din nan su ne allatu al'uzza da manatu kaga duka mata ne kaga Allah ta'ala cewa yi ne lata wal uzza da ya tashi ce wa manata a salisata al ba a ce wa manata as-salisa akhara ba kuma duk da ya gama sai ce in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzanallahu biha min sultan kaga duk sai aka sa su a matsayin mata wannan tafsirin yana da ƙarfi in yad'una min dunihi illa inasan ay allata wal uzza wa manat ath-thalithah al-ukhra tafsiri na uku na in yad'una min duni illa inasa malamai suka ce inasan dinnan sune mala'iku mala'iku da kafare suke cewa ai banatullahi ne can Allah ta ta'ala yake cewa waja'alul mala'ikata allazina hum ibadun rahmani a wata waje qira'ar waja'alul mala'ikata allazina hum indar rahmani inasa ashahidu shahada ta shahadatuhum wa yus'alun sun sanya ma mala'iku bayin Allah allazina hum ibadun rahmani wanda bayin Allah ne a wata qira'a allazina hum indar rahmani wanda suke wajen Allah suka sanya su inasan a matsayin mata a shahidu halkahu wai lokacin da Allah zai halarci mala'iku ya gayyato su ne suka gani da idansu su suka ce ai mala'iku mata ne ta tuktabu shahadatuhu to wannan shaidar da suka faɗa alhali shahadatun zuri ce ba a gaban su aka halarci mala'iku ba amma suka ce mala'iku mata ne ƴaƴan Allah ne astaghfirullah to ta tuktabu shahadatu an rubuta wannan shaidar wa yus'alu kuma wallahi sai sun amsa tambaya sai sun amsa tambaya to kaga waɗannan tafsiran duk malamai sun yi su ina din ke in yad'una min dunihi illa inata babu abin da suke bautawa kuma bayan Allah sai mata wa in yad'una illa shaytanan marida kuma ba abin da suke bautawa wa sai shaytan maridan wanda ya kasance mai taurin kai mai tsaurin ido mai girman kai mai kin gaskiya mai dogewa a ɓanna shi shine marid shi ne kuma marid ɗin shi eh, shine marid kuma shi ne maridun marid da dalun ba ba marid ba marid mai taurin kai kenan wannan illa shaitanin maridan can shi ne Allah madaukakin sarki ke cewa alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ya ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim mun gani maridan kenan shedan suke bautawa daga wanda ya gayyace ka zuwa ga bautan wanda ba Allah ba ka amsa masa ka bauta mishi wanda ita ce malamai suke ce mata shirku ba'ati shirku ba'a wani ya gayyace ka ka tabbatar da abin nan ba daidai bane ya ce maka yi kaza kuma ka yi to yanzu a ka yi masa biyayya wa tilka ba'atu ibadatu wannan ba'ad da kamar masa ka bauta masa la'anahu Allah Allah ya ce Allah ya tsine mishi la'anahu Allah Allah ya tsine wa sheda wa qala bayan an tsine mishi din kuma sai ya ce la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa wallahi la'attakhizanna sina iba sina qata sina riqa nasiban mafrudan wani kaso wanda yake tabbatacce min ibadika daga cikin bayinka ai la taqsu hadhihi al-la'natu alayya bal la an tata'adda ila ghayri abinda shi da yake cewa Allah kenan shi wannan tsinuwar da kamun to ba za ta tsaya kaina ba ku duba dan Allah wannan malamin duk wanda Allah ya kaddara masa bata ba yadda za ka yi ka shiryar da shi amma ga kada Allah kake magana shi dan fa da Allah yake magana yana magana da Allah ba shi ya ce Allah na tuba ba ce Allah na tuba abinda na yi na yi kuskure amma jibi maganganun da yake na tsagiranci a gaban Allah لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا شو والله سينا daga cikin bayinka nasiban wani kaso mafrudan wanda na yanka kuma dole sai ya faru wal udillannahum shi sai na batar da su sai na batar da su a bisa jahilci sai na kawata musu jahilci su zama suna son jahilci ba za son karatu ba za son koyon ilimi Shi shine obin nan tablil kenan a ɓatar da kai a bisa jahilci hanyar farko da za a maka ita ce a hana ka san karatu duk abin da ke da alaƙa da karatu ba ka su kalli yadda al'ummanmu take kalla kaga mutum yana fama da talauci faƙahun naƙi'un talauci irin mai annakiyan nan amma har yanzu bai sadure ba Allah ba har yanzu bai sadure ba Allah ba da masu mulki da masu dukiya duniya tasa ce ta samu ƙila suna da damar da za su fi koyan addinin Allah ko saboda suna da shagil suna da abin da ya shagaltar da su kai me kake da shi me kake da shi dan uwa ba dukiya ba mulki ba ka cikin masu ruwa da tsaki ba ka cikin alhazan birni ba ka cikin ahalul halli wal aqd ba ka cikin waɗanda ake kullawa a kwance da su wa yuqbal amru hina tajibu taymun wala yasta'zanuna wa hum shuhud ko kana nan ko baka nan sai a yanke hukunci ta wani ne ta wani ne yana faɗa yana cewa ya ce in talauci ya cike ya cika sai dangin ka masu walakanta ka sai ka ji an ce an daura auren yarka jiya yi an bada ta kawai wani cikin dangin ka mai kuɗi ne kawai wajen shi aka je neman aure kawai an gama magana sai a haɗa baki da uwarta. nauyi ke nan kawai a sanar da kai a ce ai biya jiya na aka daura aure kana can Legas kana bulibituwa sai a kira ka a waya dama an ah, ta neman ka tuntuni wayar ta ka ba ta shiga ko an neme kan ko ba a neme ka ba sai wayar ka ce kullum a kashi ka ƙi ka ce mai kyau ka ga sai da aka maka ma wani gori da shi ai jiya an daura wa lanta aure wata lantin a ce lantiyarka amma duk da haka ba zai ba Allah ba ba ƙarshen talauci ba kenan wa yuqbal amru hina tajibu taymul wala yusta'zanuna wa hum shuhud kana nan sai ayi baka in ma baka nan ayi baka so da baka da amfani amma ba za ka ba Allah ba duk talaucinka ba za ka kai irin su sayyidina Abu Hurairah ba masu kwanaki ba su ci abinci ba sai na abu kwanaki yake bai ci abinci ba amma bai hana shi ya zauna da manzo Allah sama ya ilimi ba sai wannan ilimin ya zama masa shine abinci ƙarshe kuma me tunda Allah ya kalli kyakkyawar manufa da kyakkyawar niyyar sai dukiyar ta zo daga baya wahiya rajima a matsayin an fi ƙarfinta wallahi sai na abubuwa sai da ya zama hamshakin biloniya Da dawakai yake safara kai ne sai da doki talaka ne a baka kiwon doki wata rana mu ga yadda za ka yi a baka na sati guda sati guda a baka kiwon doki a ce kai za ka rika mai komai kuma ba a san a gana masa kiwo ake so na gaske ka masa na gaske to sai sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu ya rinka wa zama hamshakin mai dukiya amma ya ake farko shi wakti talab to ji abin da ɗaliban ilimi ba sa ganewa yanzu ka zo ka samu wani mataki zai ce maka aishi sai kalli wani babban malami yana jujjuyawa akan kujera zai ce aishi kamar shi yake son zama ba fa kamar shi ya biyu hanyar da ya bu ba a irin yanzu yadda ya gan shi ɗin nan kawai shi ke nan dare ɗaya Allah kan yi bature in aka zaunar da shi aka ce masa bar a baka tarihin wannan malamin guduwa ce wallahi tallahi akwai wani malami na ya karantar da ni yana ba da labari lokacin da zai tafi saudi arabiya sai da ya rasa komai nashi komai ya tafi can bai samu admission ba haka ya zauna ya ce ya kai kusan shekara ɗaya kayan shi ɗaya jallabiya idan riga shi te datti sai zai shiga bayi ya kulle ya cire rigar ya wanke ta ya batta ya shanya a bayi sai ta bushe yana bayi sannan ya ɗauko ya sake sa sannan ya fito wannan ko ba zai hana shi ya tafi karatu masallacin manzo Allah sallallahu karatu ba bai samu admission a jami'a ba har Allah ya tanke shi yazo ya samu admission kawai menene ake cewa garwa ya buga kawai ya tattara komai nashi ya ce shi kawai madina zai je karatu ba gayyata shi aka yi ba interview yayi ba ba daura aka yi ba yace kawai ya tafi umara lokacin ba kaman yanzu ba haka ya je ya zauna yi ta wahala ta yanzu an kafa ana faɗa maka zunai shi yanzu in ka san dai ka shi ko waye shi yanzu ai ba ba da bane amma yanzu wani kawai zai gan shi sai ce ai shi irin shi yake sanya zama kuma irin shi din yaushe yanzu muna yara can wani abokinmu shi ke nan sai kanwa mama shi na taɓa ba ku wani labarin ta ce za ta buɗe mai shago da ta zo wucewa wani kyau dan teburi haka mai dan sai da madara irin ta sace ɗin nan da ban bita da obaltin da waye da waye da waye sai ta ce kaga sai ka fara ko da irin wani wannan zai ce ina ina sai da suka wuce ita ga wani katon shago ya ga wani katon su ni mama ina irin wannan nake so su buɗe mu to kai mahaukaci ne shige ka je ka tambayi mai shagon ka ji yau a lokaci ɗaya buɗe shagon na shi lamtubnar rumu fi yau min rum da kake jin labarin ta abuja ma kai kai kaduna ma kai zariyan mu ma nan kai nan unguwan ma ba rana ɗaya aka gina ta ba ko ba haka bane to Allah ganar da mu to shedan ce wala ubillannahum sai ya batar da sai na batar da su Wani wala umanniyannahum sai na sa musu burace burace mutum ya zauna ya ta karanta karatun ƙarya a zuciya shi abin da ya san ba zai yiwu ba shine shine shine umniya eh umniya jam'in sa al'amani abinda mutum ya san ba haka yake ba ba zai faru ba shi kenan zai zauna kawai ta karanta wa kansa shi dan ne wala amurannahum kuma yace na rantsi da kai wallahi sai na ta umartar su falayubatti kunna azanal an'ami sai sun riƙa guntile azanal an'ami kunnuwan dabbobi raƙuma kenan sai sun zama suna da bahira sai suna da sa'iba sai suna da wasila sai suna da ham dabbobi ne da ake barin su kamar bahira ita ce kusan suka fi girma a mata shi za Allah ya fara fanta da ja Allah min wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamil walakin alladhina kafaru yatabuna ala allahi alkadiba ko wa aktharuhum la ya'lamun to shine sai sai bahira bahira ita ce taguwa da za ta haifi 'ya'ya shida maza to in ta haifi 'ya'ya shida maza shi kenan sai a ce ta gama sai a yanke kunnanta zai a ce ta zama ta aljanu eh, ba za a yanka ta ba ba wanda zai hauta kawai ga ta nan sai dai ta ba ta abinci ba za a yanka ta ba ba za a hauta ba ba za a ɗora mata ruwa ba ba aikin da za ta yi da ita ta aljanu ce ita ce bahira Allah shirya an yi amalan jahiliya bala'i to shine fala yubatti kunna azanal al'a sai sun riƙa guntila kunnuwan dabbobi dabbobi na raƙuma su ne al'an'am wala amuran nan wallahi sai na ta umartar su fala yughayyirun na Lahi. wallahi sai sun canza addinin Allah halƙu nan da yawan malaman tafsirin suka ce addini ake nufi to amma bai hana kuma ya zama Lahi halitta ba sai su riƙa canza halitta Allah Ka ga mutum ka san shi baƙi wulik kawai zai gan shi wai namiji kawai yana shafe-shafe kawai ya zama fairu kuma namiji ma fa ba mace ba ko ka ga namiji ya je yana sa ɗan kunni a shi ne musibar da yaranmu da yawa suke ciki a garuruwa ke yanzu ajo ne matashi ya fito yana tallakansa yana cashi dan ɗan daudi ka shekarun baya 'yan daudi suke a cikin al'umma wace irin kyama ce ba a nuna musu amma yanzu su ne suke kai ga suna yaro kawai ya kudin shi kasan shi fada da ƙarfinsa da komai zai iya ɗaukar bulo kai zai ganshi yana kare raya yake mai buɗe shafi a tiktok ya taba ɗana buɗe shafi a social media ta saɓan Allah a wai shi ɗan daudi ne Allah ka tsare mu shi ne wannan fala yi gaji wannan halƙallah halƙullah dinallahi addinin Allah halƙullah kuma halittarsa ga abinda Allah ya yi ya zaɓi mutum namiji zaɓi ne na Allah idan Allah ya halicce ka namiji zaben ka yi idan ya halicce ka mai ya halicce ki mace zabi haka yi kyauta ce ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur aw yuzawijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima sai ta ce ka'ida Allah madaukakin zaki ya hana wala tamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسأل الله من فضله kada wani namiji ya ji ina ma shi mace ce kada macen da ta ji cewa ina ma ita namiji ce kowa haka Allah ya zaɓa ya halicce shi kuma zaɓi ne na Allah maɗaukakin sarki ka ji a ranka cewa kai ina ma ka zama mace ka riƙa haihuwa to wannan saɓan Allah ne mace ta riƙa jin ina ma ta zama namiji ta riƙa faskare saban Allah ne hani Allah ya wala ta tamannau ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبنا كوكي فللا ألا namiji addu'a ce ya Allah ka azurta ni da aikata aiki na gari ya Allah ka aiki na ya Allah ka sa in zama cikin yan aljanna mace ma ce wannan addu'a shine was'alullahi min fadli namiji ya addu'a ce ya Allah ka bani arziki a duniya mai kyau mai amfani mai albarka mace ma ba hana take wannan addu'ar ba amma ba namiji ya ji cewa wai ina ma shi mace ne ba ai mata na al'ada sukan zauna in kwanaki ba su sallah sai wani banza mara hankali sai ce ina ma shi ma ya zama haka ba wawa yi mana ba a ce mishi wawa me za a ce mushi ita kuma wata mace ta gane ai namiji ke zama shugaban kasa ai mace ke zama namiji ke zama gwamna ta ce ina ma ita namiji ce kin zama banza kowa Allah ya zaba masa zabi ne nasa wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan duk wanda ya riki shedan a matsayin majidinci masoyi wanda ake bi lafazin alwali yana da ma'anoni sun kai ashirin al-imam al-fayhuz zabadi sai da ya kawo su duka a cikin littafin sa al-bahr al-muhit duka ma'anoni ashirin da wani abu ina jin ashirin da hudu to shine shine wali daga cikin ma'anonin wali akwai alhabi masoyi akwai almuhib mai so alwali asayyid jagora duk ma'anoninsa ne alwali almuta wanda ake wa biyayya alwali al'abd bawa ma ana ci mushi wali bawanka ya halitta ka ce mushi waliyin ka ko maulanka duk su ne ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله دون ديرك الشيطان كما باين ألا أمتعين ولي أمتعين مجبن شي وان ذي فتا مسيدي فقد خسرت ونن يتابي خسرانا تابي ومبينا بينا يتابي الله كترين كن جاء بنا ألا يفعل ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا يعدهم شيطان ينا كما متاني القول القرية ويمنيهم كما ينا بورا تدسوا ينا تاس الزمام سيوا بورتش بورتش وما يعدهم الشيطان إلا غرورا والله با القول إن الشيطان كيو متاني إلا رودي رودي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا shi shaidan cewa yake kakka bada zai kare ko ba shi ya baka ba Allah da ya baka yana cewa ka bada zan ninninka maka amma sai mutum ya bi shaidan ya ba Allah malamin qayyim zai daukan mana sai ya ce zai mana fassarori sai ya ce wa qawluhu da Allah ya ce wala udillannahu da shedan ya ce sai ya batar da su yani anil haqq zai batar da mutane daga gaskiya ga gaskiya mutane suna kallo ba za su yi wala umanniyannahum da yace sai na burantar da su qala ibn abbas yuridu taswif at-taubati wa ta'khiraha zai sa su ta cewa sai nan gaba za su tuba har sai mutum ya tsinci kansa a kabari kuma bai tuba ba taswif at-tauba malamai sun yi ijma'i suka ce at-taubatu wajibatun wa tajibu fawran tuba wajibi ne kuma ya waje ba nan take a tuba kan mutum ya jinkirta da zarar ka gane abin da kake ba daidai bane to bar shi kai istighfar to shi dan shi kuma so yake zai ce maza a ah, saufa atubu saufa atubu saufa tubu shi yasa suke faɗi suke cewa aksaru ahlin nar musawwifun mafi yawancin yan wuta su ne masu zan zan zan zan kuma ba zai yi wannan zan din ya shafi abubuwa da yawa yanzu wani za ka zo kana masa nasiha ka ce wani ka rika kar shi Allah ayyuka ne suka yawa sai mun yi ritaya kuma yana yin ritaya shi nan sai tunanin wata assignment kuma shi wallahi yanzu kuma mun samu wani national assignment ne ko kuma ka san inda na gama aikin nan sun sake bani contract an yanzu contract nake musu an contract nake yi shi na haka zai ta yi zai ta yi hasi ya tsinci shi a kabari wa mata ba bai tuba ba to da ka taubatu wajiba wata jibu fawa ba wani abin da kake da shi na uziri da zai hana ka koyi addinin Allah kuma kai wa addinin Allah hidima kwarai da gaske domin kana da lokacin komai kana da lokacin abinci kana da lokacin bacci amma baka da lokacin koyon karatun addini shi ce maka da rayuwarka a banza ka yi shekara 60 ka yi shekara 70 sun cinye ƙarfinka sai kun sai su kore ka ya ce amma ritaya wani ana fira da shi ce kusan mafi haɗarin rayuwar ma'aikacin gwamnati ce a shi ne lokacin da ya tabbatar da lokacin ritaya shi ya yi wani daga nan ciwon da bai san yana da shi ba to a lokacin zai bayyana ciwon siga ciwon hawan jini da ta yana ta kazar-kazar ɗin shi bai san yana da su ba to yanzu ya zama ne ya zama muqa'idi shi ce nan daga taƙa'idi sai ta taqidi daga kasance shi abinda muqa'ad sai zama mu'awwaq shi ce amma in kana da wayo ba za ka yi da ka ba da rayuwarka su cinye ba ka bin Allah ba wallahi kuma ka kalli waɗanda Allah ya musu ta goma shi wannan ba laifi in faɗi har in faɗi suna na ga na ga na ga tsohon a kwanar wata rana na je nan ITN da sallan nan na yi musu muhazara tsohon shugaban jami'a Profesor Abdullahi Mustapha rayuwarsa za ta baka sha'awa wallahi za ta baka sha'awa bawan Allah dattijo an yi shekaru kun ga matakin da ya kai bayan ma ina jin ya gama wannan ya je wata jami'ar kama a katsina kama ina jin shi ya rike jami'ar wannan jami'ar yan aduwata kama shi ne bisin farko shi ne ko to ina tare da shi bawan allah nan za ka zata shekarun shi ba su wuce hamsin da wani abu tun kini da na san shi mu fa su suka ba mu admission a jami'a shi ya bani admission lokacin yana dbc amma ka gani ana nan tun a lokacin za ka ganshi da shi ake karatu har ya zama bc baya ƙin zama karatu duk rikita rikitar jami'a da wani an ba shi kansila yana fama da rigima da mutanen unguwarsu ba mun shi da addinin allah kansila ba ya yi haƙuri kowaye kansila yanzu ya yi haƙuri ba na na mukamin ba ne amma dai ba hujja a cikin mutum don ya samu wani abin nan kawai shi ce na sai ya addinin Allah ya ƙi tsayawa ya bauta wa Allah ya koyi addinin Allah yadda ya kamata sai ka gama ka zama garwa ya garwa take mutuwa zuzu zan garwa ba ku kawai ka wawuke a ƙasa shi kenan ba ka da amfani yara su dauke ka su je su ka a kyadi kyadi wallahi wannan darasi ne shi dan ne yake wannan wala umanniyannahum kun ga wannan magana shine ibnu abbas yace yuridu taswifa at-taubati wa ta'khira ita ce maka bari sai ka gama bari sai ka gama wallahi ka ba Allah kana da dama damar da Allah ya baka da lafiya da lokaci to yadda zaka yi ka tsakura duk waɗanda ake ba su mukamai musamman na gwamnati da ayyuka irin waɗannan ya kamata kafin su in sun karɓa to su karanta ya wasu suka ci nasara kafin su mutum ya karanta ya fira da wasu waɗanda suka gabace shi ya suka iya haɗa kaifa zawalu kaifa zawalu baina ta'allumi ad-din aw ta'limihi wal amal hukumi ya ake haɗawa haka 'yan kasuwanmu akwai in kasuwa ɗaliban ilimi ya yi suka ci nasara suka haɗa kaifa na bainal bai na tijarati wa al’il tsakanin kasuwanci da abu da suka iya haɗawa kuma ana haɗawan sun haɗu tun da wasu suka yi kai mai ba za ka iya yi ba sai mutum ya ce wancan yarin jayi wancan to darasi ne wannan sosai kun gani wala umanniyan nan. shi dan yi wannan rantsuwa a gaban Allah Allah ka tsare mu qawluhu wa qawluhu wala amurannahum falyubtikunna adhan al-an'am da shedan ya rantsi a gaban Allah ya ce kuma sai na umarce su wallahi sai su rika yayyanke kunnuwan dabbobi ai tagoyi albatkul qat'u malai ibn qayyim yace albatku shine alqat'u yankewa wa huwa fi hadha almawdi' qat'u azan albahirati inda jami' almufassirin a wajen malaman tafsiri gabaki ne suka ce abinda ake nufi da fala yubattikunna azan al'an'am shine qat'u azan albahira ana cewa albahair wannan dabbobin taguwoyin mata da suke yanke musu kunne saboda sun yi haihuwa shida sun haifi ɗa namiji guda shida shi kenan sai a ce to daga nan sun zama bahi ta zama basira sun zama baha'iru shi kenan ba za a sake hawan su ba sun zama na aljanu eh, na aljanu kuma na gumaka shi kenan an yi dalkaniya a jahiliya Eh, shi zai sai na umar in ya kalli matasan sahabbai da tabi'ai sai ce yushiku an tun kaza uran islamu islami urwatan urwa yushiku an tun kaza uran islami urwatan urwatan idza da idza idza dakhala ya islam man lam ya'rif al da sannu musulunci zai ta shan wahala ai ta tsinke igiyoyinsa igiya bayan igiya yaushe idan waɗanda suka ba su san jahiliya ba suka shiga musulunci baka san kwamacalar da aka yi ba a baya da irin wahalar da aka sha kai kuma an share maka hanya ya kake ganin mutane suke yanzu idan ka ga yaran da wani yaro ya zo yana rawar kai shi sunna sunna yana zagin magabata shi ba abin suka yi Ta yi mai san me aka yi ba ne? ba mamaki tunda baka san abin da aka yi ba kace ai kace kace kuma ba ka san ka sani amma an ba haka ba kafin mutum wannan sai ya tambaya ce wani aka yi da sai a faɗa musu ce lalle an yi aiki mu a shekaru an share mana hanya kawai shi kenan shararren gida wankakken gida kawai muke kamar kai ne kai ta wahala kai ta wahala kai ta wahala ka si fili a wani waje kai ta aikinka iyalanka baka taɓa faɗa musu kana gini ba duk abin da ka samu kwasa ka kai kuma sannan kila ma in an zo an ce haka na wani yayi ya ce lebara nawa za a ɗauka ya ce hudu ya ce ni ne na hudu a ɗau uku da kan shi da shi ake aiki ya aka gama gidan sai da ya gama gidan tas aka yi fenti aka yi finishin aka yi komai sai ya kwashe su ya je ya ce su je ko ya ce za mu tare a sabon gida gobe sun san wahalar da aka sha idan ana shiga wani yaro ya ɗau maka ya kalli fenti ya ja layi kaga laifin shi yana da laifi bai san wahalar da aka sha ba to amma daidai lokacin da yake zana wannan fentin da makar ya baban nan zai ji to shi ne abin da yake faruwa da matasa ba su san wahalar da aka sha ba da kafin sunnar ta tabbata a zo unguwa kai kai ka ce ma kai ahlus sunna ne ce ma dan izala to ba shi nan sai wani ya zo ya tarawar kai ya ta zagin mutane yana cin mutunci ce ba a komai shi duk Allah na wuji ne yanzu mutumin kirki sunna tashi ya fitar da wanda ya ga dama ya shigar da wanda ya ga dama ya kori wanda ya ga dama <laughs> ya gaje ta wanda ya ga dama so da ka in ka san jahiliya ka san abin da aka yi a baya wallahi tallahi za ka gane ci gaban da aka samu Allah shi kyauta to Allah ya shirye mu sai Allah ya kai mu majalisi na 60 insha Allah sai mu dora wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh